wanda wannan alamar in dai ta nuna miki to yawanci za ki ga a shikenan jini ya ɗauke ma'ana jinin al'ada idan kin yi jinin al'ada kin yi kwanakin da kike to za ki ga akwai wata alama da take nuna cewa lallai wannan jinin ya ɗauke wanda na san wannan alamar da yawan mata yana nuna musu wanda wasu ne kuma ba su baya nuna musu ni dai na san dai ana samu to amma kuma bana ban san sirrukan wasu ba amma dai da yawa suna ganin wannan alama din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 ke dauke da manya-manyan darussa waɗanda ka iya amfanar mu duniya da lahira shin kana buƙatar bidiyoyin guraren ziyara misali kaburburan annabawa manzanni sahabbai da dai sauran bayan Allah na gari gidajen da suka zauna wasu muhimman gurare da ayoyin Allah suka tabbata da dai sauran gurare masu dauke da tarihi domin inganta imaninka shin kana buƙatar karatuttuka wazuzzuka da kuma lakcoci na manya-manyan malamai domin cikar burin ka dangane da waɗannan abubuwa da muka zayyano to kawai ka shiga YouTube ɗinka kamar haka sannan ka shiga akwatin nema sai ka rubuta Arewa Trust Media kamar haka sannan ka yi search inda nan take za ka ga wannan channel mai albarka ta bayyana kamar haka kada ka yi wata wata wajen hanzarin yin subscribe tare da taba kararrawar sanarwa kamar haka domin ko hakan ne zai sa duk lokacin da muka dora wani sabon aiki a yi gaggawa sanar da kai cikin hanzari daga nan sai ka shiga cikin channel din kamar haka inda nan take za ka yi tozali da ayyukan da ake dora a wannan channel mai albarka wato Arewa Trust Media Arewa Trust Media channel ce ta musamman da aka kirkire ta domin kawo muhimman ayyuka da za su amfane mu duniya da lahira Arewa Trust Media channel ce ta musamman domin domin ku. insha Allah kamar yadda muke magana a wanda alamomin da za ki gane cewa jini ya ɗauke miki ba wata alama ce babba ba yawanci mata idan suka yi idan suka kammala jini misali kwanakin da kike yi ko kwana biyu kike yi ko kwana uku kike yi ko kwana hudu kike yi ko kwana biyar ko kwana bakwai dai haka so akwai alamar da ake gani ita kuma wannan alamar shine idan kika kammala jinin al'ada za ki ga wani farin ruwa ya fito miki to in dai wannan farin ruwan ya fito miki to wannan alama na cewa cewa kin kammala jini wanda in dai kika ga wannan ya fito miki to kin kammala jini kenan kin ga wannan hanya ce da zaki iya ganewa ko kuma ki faɗa wa kawarki cewa in dai kika ga wannan alamar to jini ya fito miki kawai dai abin da ake jin hankali ga mata shine su rage shaye-shayen kayan sanyi kayan sanyi kayan sanyi nan ba ƙaramin cutarwa suke ba ba ƙaramin daraja suke rage wa mace ba